انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين حقيقه muna fatan Allah ya shafe mana zunubanmu da muka aikata waɗanda suka gabata saboda mun kasance farkon waɗanda suka yi imani da annabi Musa suka gaskata shi.